wa da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna goma ga watan jumadal akhira hijirar manzan tsira alaihi salatu wassalam shekara 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan 12 miladiya 2023 wannan shine darasinmu na shida a cikin littafinmu mai suna adabun nufus na al'imam al-hafiz abubakar muhammad bin al-hussein bin abdullahi al-ajurri rahimahullahu ta'ala wadda muke gabatarwa daga masallacin umar bin al-khattab da ke na unguwan sarki a mina jihar niger a ina za mu tashi na san muna shafi na goma sha uku ko? ok to shi kenan za mu tashi nafsun Allah Allahul maghfira wal fadla falam tathqa falam tarda idan ba a manta ba wannan fasali ne da malam ya koro mana abubuwa da ke tattare da datti da jagwalu da ke ɓoye a cikin zuciyar ɗan adam a wancan mako malam ya koro mana abubuwa kusan guda goma sha wani abu ko yawa tun daga nan fa'in na sun muttabi'atul lil hawa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu to yi za mu tashi kan cuta da ke cikin rai wanda in kana da shi ko ka bar ranka ka sakar mata akala za ta cutar da kai ɗabi'ar rai nafsun wa'ada Allahul maghfirata wal fadl rai Allah maɗaukakin sarki ya mata alkawarin gafara ya mata alkawarin falala ya tanaji aljanna ya zuba dukkan abubuwa na abubuwan da ke birge rai wafiha mata menene ma menene wafiha mata talafful menene ma menene ayin ya kwanta min wa fiya ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa ma anfus a cikin aljanna dukkan dangin abinda da rai yana sha'awa yana marari yana birge shi akwai aljanna har ma da ƙari da ƙarau wata lafzul a'yun duk wani abin da in ido ya gani zai ji daɗi Allah ya boye shi a aljanna shi sa Allah ce eh, menene fala alamu nafsu? ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu wata rai bata san abin da aka boye mata ba na me sanyin rai da farin ciki da walwala wanda Allah ya ajiye ya barwa duk wanda ya bi shi a duniya to shi kuma ya mai alkawarin zai masa wato kyauta da wannan gidan aljanna shi sa annabi ya ce fiha ma la ainun ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba duk wani kyalekyalen kyalen duniyan nan billahi allazi la ilaha illa huwa datti ne in ka da shi da abin da ke aljanna wala udhunun sami'at kunnan dan adam ma bai taba jin labarinsa ba kai ba ji ba ba gani ba hatta tunani na ɗan adam bai taɓa hararo wannan abin ba wato allah sarkin adalci sarkin hikima ya gaya mana za mu mutu tun ba mu mutu ba sannan ya ce idan mun mutu idan an shiga kabari akwai tambayoyi ya baka tambayar tun kafin ranar jarabawa sannan ya gaya maka akwai aljanna akwai wuta sannan ya bude ya ce abin da ke cikin aljanna ga su abin da ke cikin wuta ga su so yanzu ya rage naka ko ka zaɓi abin da kake ganin ya dace da kai ko kuma kai abin da ka ga dama to malin ya ce ɗabi'ar rai wa'ada Allahul maghfira wal fadl Allah ya mata alkawari na zai ba ta gafara in ta bi shi zai ba ta falala na aljanna da yaddansa amma falam walamtar ba ba ta aminta ba ba ta amince ba da wannan alkawarin Allah walamtar ba ba ta yadda ba domin da ta yarda da ba ta saba masa ba da ta yarda da ta yi imani da shi da ta yarda da ta gaskata alkawarinsa na cewa shi Allah ne mai gafara mai jin kai ga wanda ya cancanci gafara da jin kai kuma shi ubangiji ne mai azaba ga bawan da ya cancanci azaba ina fata kun fahimta sannan nafsun tathiqu bi wa'adin makhluqin nafsun tathiqu bi wa'adin makhluqin wa inda wa'idu maulaha wa inda wa'idu maulaha talaka. ɗabi'ar rai ta fi ƙube wa'adi makhluki tana amincewa da alkawarin da abokin halitta ya yi mata ko ba ka bane rai na a ɗabi'ar rai yanzu sai wani ya zo ya ce zai baka dubu ɗari don ka ba wani guba ya mutu kuma sai mutum ya yadda sai wani ya zo ya ce ka kafurcewa Allah in ka bi ni duk abin da kake so zan maka ba haka shaidan yake ba a shaidan ya haidu kuma lufakar wa ya amurkum shi kuma wallahu ya haidu kuma maghfiratan wa rahma dan adam ya gaskata alkawarin shaidan da yake masa na in yayi alkhairi zai talauci amma kuma abin mamaki ubangiji wanda ike mai falala wanda ike mai arzitawa wanda ike bayarwa shi ya yi alkawari babu tsiya cewa ga duk wanda ya kaza ya kaza ya kaza amma mutum bai yadda ba yana ganin zai talauci to ɗabi'ar rai gaskata alkawarin abokin halitta amma idan alkawari ne na Allah sai ta noki ta talaka sai ta noki tana sassarfa hanya to ai mun dade muna yi ne har yanzu ba magani ba wani maganin sadaka da eh, eh, gina masallaci da islamiyu arzikinsa ya ja baya <laughs> Allah ka yafi mana sannan nafsun ɗabi'ar rai tarbal makhluqin bi sakhti rabbiha Allah ka tsare mu ɗabi'ar rai tarbal makhluqin tana amintar da halittu 'yan uwanta <coughs> ta yi abin da za su yadda da ita amma bi sakhti rabbiha da fushin ubangijinta don kan ran wane ya ɓaci don kan ran ɗana ya ɓaci don kan ran matata ya ɓaci don kan ran mai gidana ya ɓaci na yadda in saɓa wa Allah Allah ya hana ɗanka shi kuma yana so Allah ya hana mai gidanka shi kishiyan abin da Allah yake so yake so Allah ya hana matarka abin da Allah ya hana shi take so sai ka je ka bi umarninta ka wa Allah dan ka yarda da ita to annabi ya yi gaskiya duk wanda ya nemi yardan halitta da fushin Allah abu ne da Allah ya hana baya so a yi sai ka biye ma wanda ba ka ransa ya ɓaci ka yi to Allah zai yi fushi da kai bayan ya yi fushi da kai kuma zai sa wanda ya yarda da kai din nan daga baya shi ma ya yi fushi da kai haka duk wanda ya nemi yardan Allah da fushin mutane in an faɗi kaza mutane za su yi fushi in na yi kaza mutane za su yi fushi in ban yi kaza ba mutane za su yi fishi kuma wannan abin shine dan Allah kar ka damu ka aikata abin da Allah yake so Allah zai yarda da kai kuma zai sa mutane su yarda da kai shi sa ka lura duk sanda ka zama mai gaskiya ko da an ƙi ka ko da an zage ka ko da aibanta ka daga baya wannan bakunan da ya maka sababi ya aibanta ka kuma shi zai dawo yana manka. saboda shi yardan mutane abinda mu ba mu gane ba mu mutane ya kamata mu san wannan irda'un nas ghayatul la tudrak yardan mutane ka yardan da mutane kowa yarda da kai wallahi wani tudu ne da ba a riska babu wanda ya riske shi ka ɗauki misali annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kirki ya fi kowa tausayi ya fi kowa taimako ya fi kowa tsoron Allah amma da Allah kowa ne ya da shi akwai waɗanda ma suka shiga rigan addinin nashi don su cutar da shi to shi yasa tun farko in kana so ka more mutum in za ka yi mu'amala da shi ka yi mu'amala da shi kawai saboda Allah duk ran da ya maka ba daidai ba bai damunka don ba da kai nake ba amma duk abin da za ka yi don a yadda da kai dan kar a saba maka dan kar ya maka ba daidai ba to duk ran da ya maka ba daidai ba sai ka kwana kana shan kwaya eh yanzu ni kamar ni wani zai ma wani a to ai ba abun mamaki ba ne daman kare ya ciji mutum ko? it's normal ai mamaki shine a ce ga mutum yana cizon kare yau a zo a ce ga wani mutum wanda bai da matsalan komai wanda ya kamata a kira press conference a kira 'yan jarida da 'yan gidan rediyo ku zo mu je unguwar suwa ne a yi hira da shi don shi ne abin mamaki amma daman as usual as normal dan adam matsalalle ne ubangijin da ya masa komai ya yi halittarsa kyauta ya ba shi arziki kyauta ya ba shi ‘ya'ya ya ba shi sana'an yi ya rufa masa asiri ubangijin ma bai tsira ba shi sa Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanut ɗabi'ar mutum game da yadda ike mu'amaltar ubangiji yawan mutuncewa shi sa akwai wasu ayoyi a cikin alkur'ani ɗaya na suratu ibrahim ɗaya na suratu nahal sun yi kama da juna a farkonsu da tsakiyarsu amma ƙarshensu ya sha bamban ta suratu ibrahim allah ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha sai ya ce innal insana lavalumun kaffar sai kuma a suratun nal ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ƙarshen ta ba inna allaha lagafurur rahim subhanallah qur'ani akwai hikima wa in ta'uddu ni'matallah inda za ku zauna ku ƙididdige ni'imomin da Allah ya yi muku ku kirga ka ce za ka kirga duk ni'imar da Allah ya yi muka la ta ha wala ba za ku iya kirgawa ba ni'imomin da Allah mana ba za su kirgu ba to amma kai dan adam da Allah ya maka wannan ni'imar dabi'ar dan adam a yadda ike mu'amaltar ni'imar da ubangije masa la zalumun kafara subhanallah me yawan zalunci ne me yawan butunci ne da cewa Allah alherin lakwaja ba hausa alherin lakwaja suka ce tukunci da ƙaniya eh haka dai na ji hausa ke fara eh hausa sun ta abin da na faɗa alherin lakwaja tukunci da ƙaniya ma'ana kenan a kyautata maka wanda aka kyautata mai in ya tashi sa kai ya cutar da wanda ya kyautata masa haka da biyan dan adam yake duk ni'iman da Allah ya mana in ba muminai ba masu imanin gaskiya butulcewa ni'imar Allah suke kullun din rufin asiri da Allah ya wa dan adam bai ba bai ba in an mai wannan bai ba in an mai wannan bai ba to a wancan surar kuma da ya ce wa in tawaddu ni'matallahi la tusuha inda za ku zauna ku kirge ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kirgawa ba sai Allah ya rufe ayar da inna Allah la ghafurur rahim kenan yanda Allah yake mu'amaltan dan adam duk da yana butulci yana kafirci yana kin godiya amma tare da ka Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin ya baka ka kafirce ka dawo ka tuba ya karbi tuba to kun ga ɗabi'ar rai in ji malin yace nafsun tarbal makhluqin ɗabi'ata shine ta ga ta birge mutane su ne al amma da me bi sakhti rabbiha da abinda yake fushin ubangijinta wa an ridha maulaha tawana amma da ya shafi da za ta yi ta yarda da Allah sai kaga tana rauni tawana. tana ja baya tana nuna gajiya da kasala shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da hamidun ka dubi a ɗabi'ar mutane za ka ga muna morar juna ne kai da kuɗi wani da kwanya akwai naira kamar ya kashe ka amma ba za ka iya gida ɗakin da za ka shiga ba ko ba ka bane akwai naira na fitan hankali amma ba za ka iya yin motar da za ka hau ba akwai naira ba za ka iya hawa jirgin da za ka je aikin haji ko ka je business ɗinka ba akwai naira kayan da kake sawa jibga jibgan malin malin da tiƙa tiƙan bargo wala ba za ka iya wankewa ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ya jarabci wasu a cikin bayi da rashi domin ku juna shi yana buƙatan kuɗi amma bai da shi kai kana buƙatan mai wanki amma kana da kuɗi ya wanke ka ba shi kuɗi shi yana buƙatan gida amma bai da kuɗi kai kana da kuɗi amma ba za ka iya yin gida ba ya gina maka ka ba shi kuɗi shi yasa in ka lura da rayuwa cuɗe ni ne in cuɗe ka shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa abin da yake cewa ku ni aya a suratul zukhruf din nan yau ba san me yake damu na ba wallahi wallahi نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Allah ya horar da sashin mutane ga sashi domin a mori juna shi wawanci ne wai dan kai alhaji ko dan kai honorable ka wulaƙanta direba me yasa kai baka tuka ba wawanci ne ka wulakanta kuku me yasa kai baka tuka tuwon ba wawanci ne ka ci mutuncin kilina wawanci ne ka ci mutuncin mai ɗiban shara wawanci ne ka wulakanta mai ɗiban kashi kai kai kai kashin ka kwashe mata ka gaya za a ƙari amma sai Allah ya horar da sashin mu ga sashi to za ga a tsarin mu kawai wato cuɗe ne ne in cuɗe ka amma ban da Allah da ya ce ka yi sallah wallahi sallan nan ba ta amfaninsa da komai amfaninka ne da ya ce ka yi azumi amfaninka ne da ya ce ka yi zakka amfaninka ne da ya ce ka yi sadaka amfaninka ne da ya ce ka yi haji amfaninka ne da ya ce ka yi gaskiya ka yi amana duk wani alkhairi da Allah ya tsara mi zaga alfanin yana komawa ne ga wanda ya yi shi sa ce mana amila salihan falinafsi wanda ya mai kyau kansa yawa ko man asa fa alaiha wanda ya kishiyar mai kyau bai cuci kowa ba kansa yawa shi sa da mudun da kake awo wallahi da shi za a auna maka yadda zuciyarka ike kallon kowa mutumin banza ne to haka kai ma ake kallon ka mutumin banza yadda kake gaskata mutane kake ba mutane uzuri haka kai ma za a amince maka a gaskata ina fata kun fahimta so wannan shine ɗabi'ar mutum shine ɗabi'ar rai ta nemi gamsar da mutane amma kuma wurin bin umarnin ubangiji sai ta watsar abu na gaba nafsun nadabaha Allahu ila sabar inda masa'ib rannan da ke jikinmu nadabaha Allah Allah ya kirata Allah ya kirata ila sabr inda al-masa'ib akan ta yi hakuri a yayin da musiba ya same ta Allah ya kira ta ta da lamarinta ga Allah alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dabi'ar kenan Allah ya ce dabi'ar muminai mutanen kirki jama'ar Allah shine idan musiba ta same su cewa suke su mallakan Allah ne kuma hakika ga Allah za su koma to amma malai ce nafsun da ba Allah ila sabar indal masa'ib ta'aziyatan minhu laha wato a matsayin jaje a matsayin lallashi shine ta'ziya a matsayin lallashi da jaje laha ga itaran minhu daga Allah shine mai kaddara jarabawa amma kuma ya lallashi ka domin idan Allah ya jarabce ka to ya jarabce ka ne don ya baka ya jarabce ka ne don ya kankare maka zunubi ya jarabce ka ne don ya ɗaukaka maka daraja shi yasa ku lura da kyau sunnar Allah galibi idan ya jarabci mutane da musiba da ibtila'i musamman abin da ba ka tsammanin ka rabu da shi musamman abin da ba ka tsammanin ka rasa to idan Allah ya kwace maka ba zato ba tsammani to wallahi zai baka wanda ya fi wannan in kai hakuri kame da lamarin ka gare shi da haka ya ce a yi haƙuri nafsun na da ba Allahu ila saboda inda masa'id rai Allah ya kiraye ta ta yi haƙuri a yayin da musiba ya same ta ta aziyatan min hulaha a matsayin lallashi da jalje ga ita ran amma fala azar Ka bi a rai ba ta karɓar lallashi ko ba ka ba yawa ai ba ka iya yanke kai waye sai jarabawa ya zo wallahi sai jarabawa ya zo galibi a jarabawa halin nagartattun mutane yake bayyana wani don ka gan shi da kuɗi ya ruɗe ka ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina kaza to bari jarabawa ta zo ka gaya za a yi wani don ka ga yana karantarwa kada ruɗe ka wani wai shi sarkin haƙuri damo sarkin haƙuri saboda baya fuskantar matsala daga cikin gida baya fuskantar matsala a kasuwa baya fuskantar matsala a ofis baya fuskantar matsala a komai galibi abubuwa yadda yake suwa aka suke zuwa sun shi da akwai haƙuri? A'a. ɗabi'ar rai tana da raki innal insana khuliqa halu'a eh ɗan adam an halice shi mai raki ne yadda zaka gane idza masahu sharu jazua da zaran wani jarabawa ya same shi sai ya koma raki ya koma ihu ya koma sumbatu amma fa wa idza masahu alkhairu manua dukiya ta zo ya samu ofis ya zama na kusa da gwamnati to sai ka ji eh a yanzu misali kamar irin yan siyasa ne da muke da su in ka ji ɗan siyasa yana gwamnati ba ta da adalci gwamnati ba ta da kaza to kai ya raina wa hankali in kana da hankali ba ta yi ne da shi wallahi in tana yi da shi wallahi shi zai zo ya mata fenti ya gyara ta ko ku yadda ko ka ku yadda ya mai da fari baki to ɗabi'ar rai ba kasafai take yarda ta karɓi lallashin Allah ba kuma so da yawa a jarabawa da Allah maɗaukakin sarki yake wa bayi wani a nan ne za a kankare mai dukkan zunubinsa ko da ran da mutuwa za ta zo wallahi zai bar duniya bai da zunubi ko kwara ɗaya kwara ɗaya a jarabce shi da rashin lafiya a jarabce shi da talauci a jarabce shi da makwauci a jarabce shi da jarin kasuwa a jarabce shi da oga a wurin aiki a jarabce shi da lafiyar jikinsa a jarabce shi da komai in ya kulla nan da abin ya fara ya fara sai ya wargaje in ya koma wannan da ya fara ya fara sai ya wargaje in ya shiga nan da ya fara ya fara sai ya wargaje haka dai za a yi ta murginawa wallahi dai Allah yana gwada bawa ne mumini shi yasa ake so kullun ya mai da lamarinsa ga Allah kuma wannan duniya da kake gani tun ba a yi ta ba da shekara dubu ɗari biyar Allah ya tsara ta tun ba a san za kai baka san kanka ba kai iyayen iyayen iyayen kakannin kakannin kakannin kakannin ba su san kansu ba ballantana a zo duniyarka kai duniyar ma bata san kanta ba Allah ya tsara su wanda za su zo da arzikin kowa da abin da za ka samu da jaraba wanda zai same ka shi yasa ka daina daga kanka da damuwa akan wannan duniya mugun gida da aka jarabce mu da rayuwa a ciki kana ji kana gani baban ka ya mutu a jebin binne shi a ce ina dan ce ga mu ku zo ku zo masa kasa to yanzu akan wannan ne wai kake fushi da wani akan wannan ne kake cewa sai ka ga bayan wani akan wannan ne wani yake zuwa ya yi tsafi dan adam na da mantuwa kuma wallahi ina gaya muku duk sanda zuciya ta wofinta da ubangiji ba Allah a ranta to shi ne take ɗaukar duniyar nan wata tsiya duniyar nan ba kamai a ciki sai shirme da wahala saboda kare na bata kanka lokaci arzikinka kake ci ka samu arzikinka ne kawai abin da aka so ka yi riko da sababi ba za kawai ka zo ka zauna a masallaci ka ɗauro rawani ka riƙe calbi kana Allahumma rizquni kama razaqta dangote Allahumma rizquni kama razaqta dangote shi dangoten zama ya a masallaci dinga Allahumma rizquni ai gaskiya ne ka fita yawa in kai na yawo sanda na yawo za a haɗu ai arziki iri biyu ne akwai arzikin da shi yake neman ka akwai arzikin da kuma kai ne za ka fita sa in an rubuta maka sai ku kuma duk wani abin da kake gani bambancin mumini da wanda ba mumini ba shine shi mumini manzan Allah ya ce ka yi mamakin al'amarin mumini al'amarin mumini tun daga farko a ƙarshe gaba ɗaya alkhairi ne ba wani mai irin wannan lagwadar sai mumini annabi ce idan alkhairi ya same shi matsayi ya samu dukiya ya samu riba ya ci wani rufin asiri da ya zo mai sai ya godiya ga Allah ya ce alhamdulillah wannan godiyan alkhairi ne sai Allah ce a rubuta masa lada idan kuma jarabawa ta same shi talauci ne rashin lafiya ne wani ibtila'i ne ya afka mai sai ya yi haƙuri ya mai da lamarinsa ga Allah wannan haƙurin da ya yi mai da lamarin da ya ga Allah alkhairi ne sai Allah ce a rubuta masa lada manzo Allah ce babu mai wannan sai mumini ina fata kun fahimta to mu je nafsun tatasanna'u lil makhluqina bi wafa'il wa'd wa fima ahida Allahu al-karim ilaiha qalilatul wafa ɗabi'ar rai ta tasanna za ta dinga ƙoƙarin wayancewa ne ta tasanna tana wayancewa tana nuna wa almakhalukina halittu 'yan uwanta bi wa'ad ita mai ƙoƙarin tsara alkawari ne kamar irin alkawarin 'yan boko alkawarin bature eh, in ya ce sabon sabon ya eh, wani abu ne mai kyau amma alkawarin dan boko ne ai kamar irin eh, jajircewa ne da gaskiya irin ta su buhari gaskiya ce ta 'yan boko ba gaskiya ba ce ta masu addini so ɗabi'ar rai ɗabi'a ce wadda za ta nuna ita mai ƙoƙarin cika alkawari ne amma fawafi ma a ahidallahu alkarimu ilaiha cikin alkawarin da Allah ya yi da rai kalilatul wafa mai ƙarancin cikawa ne sallah aiwa Allah coge azumi coge zaka coge aure coge zuwa aiki coge kasuwa coge ɗabi'ar rai ba kasafai take cika alkawarin da ke tsakaninta da Allah amma idan abu ne da ya shafi mutum da mutum sai ga mutane suna ƙoƙarin nuna bajinta da burgewa su masu alkawari ina fata kun fahimta nafsun ɗabi'ar rai taturukul ma'asi ba'adal qudrati alaiha ɗabi'ar rai abin mamaki ta taturukul ma'asi zaka ga ta yi shakulatin ɓangaro haɓu daga kai da baka taɓa jin kalmar ba ne? to ta yi ko oho ka san ko oho? yawwa zagarai ta turkul ma'asi ta yi ko oho da abin da ya shafi sabo ba a da rati alaiha bayan ta samu daman da za ta iya yi eh zai iya shan giya zai iya sata zai iya aikata wani barna ya samu daman da zai iya yi amma sai ta yi ko oho me yasa haya'an minal makhalukina tana jin kunyan mutane ba wai dan baya so bane abinda yasa ya bar aikata tsiyar akwai suwa na aure ko idan yayi labari zai kai kunnan suwa ne ashe shi mai yin kaza ne sai ya bari haya'an minal makhluqin amma wa inda nazarin lahil azimi ilaiha a yayin da Allah yake kallon wannan qalilatul haya mai karancin kunya ce so nawa mutum ya keɓe ba wanda ya ga abin da ya yi ya aikata ba daidai ba saboda ido baya ganinsa amma ya manta idan Allah na kallonsa amma a idan mutane yanzu akwai wanda ko gidan caca zai je to in ya shigo kwanan sai ya yi haka ya yi haka ya yi haka wa yake leƙawa mala'iku a'a Allah a'a wa yake leƙawa yawa yan uwansa mutane da aka yi haka yi haka haka tabbatar sai ya shige da sauri bai ji kunyan Allah da ya hana shi ba wani ma in zai je gidan giya wani in zai je gidan karuwai wani idan zai aikata wani abin da ba daidai ba yanzu misali zaka ga irin 'yan siyasa ɗin za a shirya wani tugu da tsakan dare ake eh ko kuna can kuna bacci wani bawan Allah na ƙiyamun laili wani kuma yana ƙiyamun miƙe kiya eh ya wuce silaja tantini ya sa giya dana ya sa giya wallahi wani ma ya kai ilori to daidai lokacin su kuma suke fita za a je a zauna a shirya makirci a shirya magu-magu ya za a yi mausuwa da sharri mu karya su a ce mu muka ci mu ne da kaza mu ne da kaza amma abin mamaki sun manta idan Allah na kallon su wato wallahi yan uwa daga cikin abin da zai taimake ka ka dinga danne ranka kana maganinta ka ajiye a ranka kullum Allah na kallon ka Allah na jinka in har ka yadda har zuciyarka wallahi ko aikata ba daidai ba ya biyo ta gabanka wallahi za ka kau da kai kuma a lokacin da kake ganin girman Allah duk wani wanda kake jin wai mai girma ne wallahi in ya zo gabanka zai rusuna wai aka ce wani malami ne wani aka raba kalla mai yan almajirai a makaranta sarkin garin ya tura ya ce a ce ina kiran aka raba kalla yan sako suka zo suka ga mai ce in ji wane ce to ka koma ka ce ba zan zo ba ka malaman Allah ko eh Allah ya ce kan malaman yanzu amma malaman Allah wallahi sun kare Allah kai yanzu Allah Allah kake ka ji waya a ce gwamna yana neman ka ko za a yi buɗe baki da gwamna wani tun biyar zai ji kuma duk tarin tsintsiya ba shara ba wanda ba za a gama ne ba wanda zai ba shi shawara shi ku ku ce bin zuwa saboda ni ban da bukatansa shi yake da bukata in ni nake da bukatan sarki zan tashin je in nemi iso ga yalla bai amma na ganin shi yake da bukata na da haka ni ban yi laifi ba kuma ni ban san menene ba amma ku gaya mai ban zuwa ikon Allah aka gaya wa sarki madadin ya yi fushi ya ce ni za a rena ma wayo mu ne masu gari talakawanmu wallahi sai sarki ya ce aji ya fadawa aka zo har gidan malam har zauren malam sarki ya shigo malam ya ɗan bashi wurin da zai zauna shi sa ka daina ƙarya ka daina ƙarya ɗan uwa kowa ya zo gidanka ruwa ne ba shi ruwa ya sha haka ake yi ba ka ce a je wurin maman gozi a karɓo maka fahim alayi ba kai kuma ko naira biyar ba ka da shi ba gaskiya kake ba tsaya a matsayinka so nawa Allah ya kawo bakon da zai ce da ɗan gari so nawa da aka yi ba shi gudun da yake da shi cin gawuni ya zauna kuwa ya ce to yalla bai mai ke tafa da kai ya ce fatawa na zo nema malamin ya ce yana cewa fatawa ya zo nema ya ce kawai sai na ga Allah ya girmama a zuciyana da idona ba na ganin girman kowa sai Allah sai na ga ya zama mun ɗan kankani Allah wasa ne ka rike Allah na rantse maka da Allah duk girman mai girma wallahi sai ya na amma lokacin da zuciya take rawa-rawa eh Allah dai ana faɗa Allah Allah amma kai ma kasa akwai lungun da in aka shiga Allah ya haƙuri yanzu duniya zabi yanzu in ban wani ni ba ai asiri na zai tomu sai mutum ya sha kwana to ɗabi'ar rai ɗabi'ar rai da gangan mutum zai nuna shi bawan Allah ne momini shi na kallon sabo ya yi buris amma billahi lazi la ilaha illahuwa har zuciyarsa yana san abu amma abin mamaki baya tuna Allah yana kallonsa balle ya ji kunyan Allah ya bari amma ya kalli idan ƴan uwansa halittu ya ji kunyansu waɗanda ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa iya komai shi sa duk duniya ko an cutar da kai mutum ya yi wani abu ne da Allah ya kaddara ya ƙara tura ka amma wallahi bai isa ba ka ji na ce baka wallahi bai isa ba 'yan uwa ya zamanto zuciya ku akwai tauhidi mai kwari ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam duk wani abin da ga. ko yau din nan da ka zo nan gurin a rubuce yake ka zo kan makallahu akwai wani ya so zuwa amma an duba fayil ba sunan shi ni ma ran da aka duba fayil ba sunana malam murtala na kiran ci a yau ba zan zo ba lafiya ce lafiya kalau lafiya ban jin daɗi lafiya na samu uzuri haka yake a rubuce a takardar to sai ka jawo shi na kai da baka zo ba na jawo ka a gaskiya ne a kasar ɗabi'an mutane yanzu misali da za ka jera sati biyu uku kana zuwa ya biya yanga ya biya jiji da kai ya biya kaza kaza amma fa kai ran da kaga dama kake zuwa eh randa kaga dama kake zuwa kuma ina cikin karatun kaga dama za ka tashi ka fita saboda ka yan uwa dole ne mu ci tsoron Allah subhanahu wataala nafsun Allahu akbar qalilatu shukri lillahi alkarim dabi'a rai wallahi mai karanta godiya ne game da ni'imomin Allah ala ni'amin la tuhsa akan ni'imomi wanda ba za su kirgu ba shi yasa ai kaga mu duk jaraban kuɗi shi yasa muke raina ni'imomin da Allah ya mana akwai wani fa a keke ake tura shi akwai wani fa sai dai a kwantar sai dai a tayar akwai wani baya gani akwai wani baya ji akwai wani an ce karya ci nama ja kaza ma an zai ci sai ya fara bawo eh akwai wani an ce kai ci shinkafa kare sha five alive akwai wani ma an ce kare kwanta a katifa sai dai kwanta a mai ruwan zafi tun daga duniya kenan an fara gasa ka kafin ka je can ka yi musu bayani E, abin da muke so ku gane yan uwa Allah ya mana ni'imomi birjik ƙafafu gatan hannuwa yanzu wani ba bai da ƙafa hannun shi ne ƙafa wani birgima yake yi tafiyarsa kenan sai dai a taimake shi a ɗauke shi ha ba ɗan uwa bakinka bai san alhamdulillah ba kawai dan yau ka tashi ba ka da ko sisi sai ka mutuncewa Allah kawai yau dan baka sha ti da kwai ba kawai yau dan an bata maka rai duk sai ka rugurguje duk sauran farin cikin rayuwarka wallahi ba a rayuwa haka za ka ga kuma duk abin da Allah yake tabawa naka ko na farin cikinka ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne ya bar muka sauran ka wata ya ka walwala kuma wanda ya taɓa ya taɓa ne don hikima ko don yana so ya kankare maka zunubi ko don yana so ya ɗaukaka maka daraja ko don yana so ya kai ka wani position da da baka kai ba amma ba zai yi ba sai an maka wannan jarabawa yanzu wani fa da an kore shi a aiki to alkiyama karama ta tashi a gidansu amma billahi la ilaha illa a yanzu misali da ba a biya salari ba ga kirsimeti ya zo karka tona zuciyar wani ma'aikaci amma kuma abu mamaki wallahi yau ya ci an jima ma zai ci kuma gobe zai ci kuma ka zauna ka kalli abin da ake baka a ƙarshen wata sai ka ga in ba don Allah ba wannan kuɗin bai isa gudanar da rayuwar ka ba so da kai mu zama masu godiya ga Allah subhanahu ta'ala mu je mu je ina so mu gama wannan shafin ne kafin malam Umar ya ce mu tsaya nafsun hmm, hmm. ɗabi'ar rai muna ciki wallahi kana ciki ba kai saka ce min ba ka ciki ba bari ka ji tasta'inu bi na'amillahi alkarimi ala ma'asihi fi sabahiha wal masa ɗabi'ar rai takan yi amfani da ni'imomin da Allah ya yi mata wajen ta saba masa da ni'imar safe da maraice yanzu ku ɗauki wayan hannu ni'ima ce amma ga wasu azaba ce azaba ce yanzu wannan wayan akwai wanda in ba su kiyaye ba da ƙafarsu za su taka zuwa cikin jahannama shi ya siya ya iya like ya iya comment ya iya tagi ko ya iya shari ya iya faɗan ƙarya ya iya zagi ya iya sharri da mai waya da an ce magana a baki ke amma yanzu magana ya koma hannu wannan hannun fat fat fat fat fat fat fat Ka <laughs> kama wani shashashen madina kana ta dariya kai kadai kan abin da kake cutar da kanka kai baka sani yanzu wani zai sa data na dubu biyu na dubu shida shi ba kasuwanci ike ba kawai don ya kalli bidiyo don ya kalli arewa 24 amma abin mamaki baya iya sadaka da naira 500 kuma magana Allah ya zama shiga aljanna mai aljannatul firdausi ai man dade da cika firdausi da baki e firdausi ba a ah, ta dade da cika da baki amma firdausu ba ta da mutane da gangan jiki za ka iya zuwa da safe ka kashe dubu da biyar a karyawa kacal don ka ci abincin da zai wasu awanni ya lalace amma sai rana ta fito ta faɗi ba ka iya ɗaukan naira biyar ka sa a asusun ajiyanka na gobe kiyama wani motarsa da yake hawa ba mota bace da Allah ya bashi don ya kusanci Allah da shi mota ce ta zuwa kulob mota ce ta ɗiban 'yan mata mota ce ta zuwa wurin sharri to ɗabi'ar rai in baka ladabtar da ita ba haka za ta yi amfani da kai ka yi amfani da ni'imomin da Allah ya maka amma wajen saɓawa Allah kuma wallahi bashi kaci na rantse maka da Allah bashi kaci yawa Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أولنا الرانر أولنا الرانر فاتن جكي زي شيدا kunnanka zai yi shaida ganinka zai yi shaida saboda ka karka yi amfani da ni'imar Allah ka saba masa nafsu ya khufu alaiha majalisu talibin ɗabi'ar rai zama da cima zaune mutanen banza yana mata sauƙi ya zo ni sai ya je ya zauna a majalisa a yi ta musu a yi ta gardama ba salatin annabi ba karanta aya ɗaya ba zikirin Allah ba faɗan alkhairi a yi ta gardama tun daga bayan isha'i har sha biyun dare wani ma har ƙarfe ɗayan dare ɗabi'ar rai so take ta zauna tare da albattali ci ma zaune 'yan kashe wando 'yan zaman banza amma wa fukulu alaiha majalisatul ulama yana mata nauyi kwarai zama da malamai yanzu wannan majalisin inda wani iya shege ake yi da kai da kai da kai da ba ku bane a ciki eh su su su din suna nan a sawun gaba amma abin da zai amfane ta gudun shi take yi ɗabi'ar rai kuma wai mutum ya yarda ya saka mata akala ta ja shi a ce tun daga fitar rana har faɗuwanta baka je ka zauna ka ƙaru da abin da zai amfane ka a addininka ba sai kuma an zo maganan addini kaga mutum yana tsoma baki kaga wani bakin jahili yana buɗe baki yana zagin malamai wannan wace irin al'umma ce Allah ya kare mu nafsun tuti'ul ghasha ɗabi'a rai duk wani maha'inci macuci takan biye masa ba abin da na tsallake kai ne da ya baka gani ba wata asi ansaha nusaha amma sai kaga tana sabawa wanda ya fi kowa iya nasiha wanda zai bata shawaran shawarar da zai amfani ta sai ga bata yadda shi yasa za irin duniyar da muke ciki ai za ga waɗanda suke son cin banza so ake cuta a social media haka kawai a zo a ce wai ga wani kasuwanci kai baka san kasuwancin da za a yi ba a ce wai ka sa dubu ashirin za ka kwashi dubu tamanin kuma da yake kai jikan audu tsallan tsiya ne kuma wai ka yadda ka tura kudinka a kai ba ka da abin da zai baka fada ne a kwalwaka ka yadda to ɗabi'ar rai ke. sai ta amince da macuci ta ƙaryata wanda zai taimake ta abu na ƙarshe wanda za mu tsaya a kai nafsun tusari'u fi ma hawa ɗabi'ar rai kullum tana da sauri wajen abin da take so fi ta hawa abin da take so zaga in dai abu ya dace da san ranka ya dace da ra'ayinka to nan da nan a yi shi ko ba daidai ba ne amma wahiyya ta ta'allal bit taswifi littaubati al-yawmi ghadan amma gurin abin da take wanda ba daidan ba ta ta'allal sai ta fara kawo dalili eh ta fara kawo dalili bit taswifi da sannu Da eh, tauba zan tuba ai da sannu ai ta sa akar makallawa komai sai a hankali mm, sai a hankali ai babba ba rana ɗaya girma ba eh ba rana ɗaya girma ba so sai a hankali so ka bari dai zan bari insha Allah gobe na yi alkawari amma fa tayo fa gobe zai mutu shi yasa karka saba wa ranka da yin ba daidai ba in ka buɗe ƙofar to barin yana da wahala sai ka yi namijin gaske shi yasa karka sha taba in baka fara sha ba karka sha ƙwaya karka zauna da masu shan ƙwaya karka zauna da masu zage-zage karka zauna da mutanen banza alhal ya surukul hal ɗabi'ar ɗan adam nan da nan hali ya kwaikwayi ɗan uwansa kuma galibi mutum ya fi tasirantuwa da mutanen banza so insha Allah za mu tsaya a nan gurin ka ce yau 23 ta abinda muka karanta ya zama daidai allah ba mu lada inda muka yi ko tuntuban harshe allah ya fi ga sabon littafinmu wanda shi zai mai gurbin wannan littafin kun ga 'yan kusa direwa yawa wannan littafi yana da mahimmanci kwarai da gaske silsilatu a'malil qulub silsilatu a'mali al-qulub na babban malami malam salih al-munajjid wanda littafin an samu shi amma littafin yana da ɗan arha kwarai da gaske a sosai kuwa yana da arha kwarai da gaske so haka na faɗa da tsada babu mamaki hawan jini ya miki eh nan da nan ka ji kirjin ka to dubu uku aka samu littafin amma kuma an samu wani wanda zai siyo ya yi an samu discount na dubu daya e eh, shi ya siyo dubu uku zai sayar ba da dubu biyu yawa so wani lokacin a yadda ake sayan littafi akan rage ciki yawa akan bar wasu bukatoci barin ba ku wani labari masallacin nan da ke turkiya akwai wani masallaci ana kiran shi masjidu al masjidu al shi wannan al'afandi mutumin kasan turkiya ne ma'aikacin gwamnati so yana so ya gina wa allah masallaci amma bai da kudin jumla a haɗe shi kuma yana fatan ya ga yayi wannan aikin a rayuwarsa idan ya karba albashi in ya ji yana sha'awar cin gasashen rago sai ya je yadda ake gasa rago nawa ne ragon nan ce dubu talatin da ba sauƙi ya eh, yi kudin ke na ce to na gode sai ya je albashinsa sai ya cire dubu talatin biyar sai ya ajiye ma Allah saboda abu ne da ike so ya yi a kan abin da ransa ike sha'awa to bari yawa Allah wannan wani wata sai ya zo ce yana sha'awar su kankana da su waye in ya je ya taya aka ce kaza sai ya cire kudu sai ya aji haka ya dinga cire kudu ya dinga cire kudu wallahi sai da gina masallaci magabatanmu a gurin neman ilimi akwai wanda ya sa da rigansa don ya mallaki littafi akwai wanda ya sai da abin hawansa akwai wanda ya sai da gidansa so layu yi sata ul'il bi rahatin jisim e eh, ba a koyan ilimi da sanyin jiki e kamar yadda ba shi ke cewa ba a bori da sanyin jiki to namu ba bori ba ne ilimi ne yawa mu ba bori muke yi ba yawa ba a koyan ilimi haka kawai mutum ya zo kawai miƙe kafa kuma ka daina yadda komai a yi maka komai a yi maka so wani ne ke zuwa ya wawuri ladan eh wawuri ladan kamar yadda kuke zuwa aikin hajji ne yi kai dan cin sabin ba yi laifi ba ne ba fa eh kai kana gan kaci banza ci kaza biyan buta can ga can ana rabo je kaɗi ba ya samu ladanka inda kai dan san banza ne mhm. amma kai ba ka so ka bayar kai ka ɗibi ladan mutane wallahi yan uwa sai mun yaki zuciyar shi yasa Allah yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih sai ce mi wa nahan nafsa anil hawa duk sanda ka iya abin nan tankwara zuciyarka ka tankwara ranka ka sa ta ta yi abin da ba shi ta so ba to wallahi kai ba karamin mutum bane a wurin Allah kuma duk sanda kake sake mata akala yadda ta jaka ka bi ta abinda ta rada maka shi zaka je kai wallahi sai kai kuka Allah ya kare mu da kuka amin jama'a mu tsaya haka na gaji abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah ya shiga tsakanin mu da makiyan mu. na kusa da na ɓoye karin manta yana da kyau mu yi wa shugaban karamar hukumar cancaga local government addu'a ta musamman saboda ya yi bajinta ina ta gaya wa mutane akwai wasu mutane haka in kai ta can in za ka je kudancin ƙasar nan za ga su wasu gajajiru suna da kaurin dantse da kaurin cinya suna magana haka da hanci galibi duk kwayan da ake sha arewa su suke kawo in ba lalacewa ba me ya kawo gidan giya cikin kasuwa inda aka zo neman arziki to sun zo suna da shop ɗinsu na sai da giya zuwa ake ma a sha a sha biyar su an yi ma wancan ciyaman ɗin da ya wuce ko oho saboda kasan sun local government in dai akwai lasens kuma ana biyan revenue to shikenan ka ci karanka ba babbaka ko da yana cutar da 'yan gari ko da yana cutar da tarbiyya ko da yana cutar da addini oho to alhamdulillah wannan alhaji aminu ciyaman na karamar hukumar cancaga allah ya masa albarka ya ɗauki matakin da ya dace ba ma aike ya yi ba shi da kansa ya je kasuwan da tawagansa da press ya je da chain ya kulle shawa. to da yake ba kunya ne da su ba suka ɗebo lauyoyi lauyoyi da suka ji aka tattara suka ci a wannan shari'a su ba hannunsu ba abin da za su iya ba abin da za su iya yi amma kai yanzu kai a ƙasansu inda kai ne da gurin sai a maka dukan tsiya kuma an da ki banza wani wawaye zai ce mana wai we are all nigeria kuma waya ka ga ba ma marasa lissafi irin ƙabilun niger marasa lissafi marasa tunani kawai mutane su zo makiyanmu su fi 'yan gari aiki da ofis a ƙaramar hukumar ku ƙaramar hukuma federal ce kawai dan kana son kuɗi ka sai da al'ummarka ka sai da matasanka su zo su ba da kuɗi a ba su appointment su zo su siya gidajenku su gina plaza su gina waye su gina waye amma ku a gurinsu ko kilina ba za a baka alloka gwamnan ba kilina to mutanen mun kaga su a kudun nan daga mai yankan kumba sai mai kada akwatin shu shaina sai mai sai da rake da aya da karas da albasa da balangu maye <laughs> sai gadi sai gadi Allah sai gadi amma ka ga wani musulmi dan arewa wani to ma'aikacin federal government ma'aikacin federal government a kasuwansu duk wani wanda ike kasuwanci to haya ike babu wani wanda ike mallakan rumfarsa ta tashi halak malak amma billahi allazi la ilaha illa huwa ban cire maka kowane ƙauye a arewan nan ba da babu nan masu kaurin cinya Kuma mutum ya je ya bude kemis bai fa karanta famasi ba kawai yana turanci da da hanci yana broking wani ma don tsaba ragen reni har wai operation yake yi mun gode wa Allah da bai sa mun ci gaba da rayuwa a ƙauye ba ai da mun shiga ku to a wannan kemis din suke kawo kwayoyi. ai idan ka ga mai sai da kemis ya yi kuɗi yanzu yanzu wallahi ƙwaya yake sayarwa kuma duk 'ya'yanku ake ba matasanku mustaqbal ɗinmu waɗanda su ne manyan gobanmu su ne waɗanda za mu yi tutiya da su an zo an haukata su an malalar da tunaninsu da ƙwaƙwalwansu da yake shi saurayi da kake gani idan bai samu tarba da kulawa da jagorancin da ya dace ba to wallahi lalacewa yake gaba ɗaya shi sa wa'annan samarin da kuke cewa ai kwaye kwaye wallahi ba gudun sai ta yi ya kamata a ce akwai wani tau'iya wanda za a shiga ana wayar da kansu a ja su a jika damar idan mutum bai da aikin yi bai inda da yake samun taro ko sisi kullum yana zaune a gindin bishiya to in bai sha kwaya bai sha mi in bai yi ta'adda bai yi mai amma inda za a shagaltar da shi a bashi abin da zai samu taro sisi da an samu cigaba yanzu ba za ka yi mamaki ba ya za a ce a irin government house a ofisoshin gwamnati ana samun 'yan kwaya ku gwamnati mai kuka yi dangane da rayuwarsu saboda suna amfani da su idan zaɓe ya zo su tura su ci mutuncin uban kowa Wani ita ce rayuwar da ake shi sa ina gaya muku duk wani mara kunyan ɗan siyasa da kaji zai da cewa gwamnatin nan ba ta da adalci billahi lazi in kana da hanyar da zaka zazzagi uban shi ka zazzagi uban shi wallahi ba yana yi bane dan makomarka ta toshe ne amma gare shi ba a yi ne da shi so zai fito ya yi blastarin gwamnatin ya faɗo su sun rika ma da ba ku sani ba amma wallahi idan ana cutar da al'ummarsa in dai yana samu wallahi shuru zai ko kuma zai kokari yawa abin kwaskwari ma dole ku yarda. to wannan matashi Alhaji Aminu gaskiya muna mai atuwa kuma muna roƙon Allah ya karfafe shi yawa wannan shine abin da muke so hukumomin mu su yi mana yawa a hana barna duk abubuwa hanyoyi da gwamnati take bi ba zai magance matsaloli ba in ba bin tafarkin Allah aka yi ba sai dai ya ƙara matsaloli da muna da hukumar 'yan sanda da da farin kaya aka kirkiro civil defense sai abin ya kara wasu aka kirkiro kato da sanda ne kuke cewa ko kato da wane ne don allah akwai abin da ya canza abin da ya canza fada ne tsakanin azalimi da azalimi dan sanda na zalunci civil defense ma yana zalunci ko ba haka ba ne su ma wayannan azalumai ne to yanzu ni ina zalunci ni da aka ce in tsare doka so yanzu na zo in yi fada da wanda yake karya doka bayan ni ma mai kare doka to ke da nasara amma inda suna da tarbiyya kuma sun tsare abin da ya kamata su tsare wallahi ina gaya maka 'yan sanda biyar wallahi sun isa su kori duk wani matsiyaci da ke cikin daji amma wallahi ina gaya maka yanzu ko barikin sojoji za a je a zazzage ba abin da za su yi so barna ta yaɗu muna kallon musibu da ke faruwa yau zina ado ne a cikin gari maɗigo an san ba su yi mata da mata 'yan luwaɗi a cikin al'umma ya talauci ba zai dame mu ba ya kuncin rayuwa ba zai dame mu ba mu ba da matsala da subsidi in sun gada wasu kai mai dubu goma lita ɗaya allan da ya ba da kuɗin da ka siya mai yana naira sittin da shida to a dubu goma ma shi zai baka kuɗi ka siya mu ba mu da matsala da wannan in ka ga baka siya ba akwai wa'adi daman da Allah ya aje maka ko a 65 din akwai ran da ba za ka siya ba ba wanda ya sai mana barazana wallahi ba wanda ya sai mana barazana so da ka yan uwa mu musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya bashi abokanan shawara na kwarai kuma ya yi masa jagoranci sannan kuma ya haskaka zukatan shugabanni su dinga yin abin da ya kamata annan za mu tsaya sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh